بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه شيء قبل مختصر صحيح البخاري wato a tajirizu sare da a hadisun jami sahi na al'imamun zubaidi a yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari da goma sha tara kuma za mu tashi kitabul juma'a wato babin da ke bayani akan abin da ya shafi ranar juma'a da kuma sallan juma'a da abin da ya shafi juma'an gaba ɗaya wato ladduba da ake son mutum ya ladabtu da su a wannan rana mai albarka wato ranar juma'a ranar juma'a babbar rana ce wanda tana da falaloli da fa'idodi da yawa ibn qayyim a cikin zadul ma'ad ya ambaci fa'idodi talatin da biyu wanda ranar juma'a ta kunshe su wanda daga ciki akwai cewa ranar juma'a rana ce ta idi wato ita ce idin sati kamar yadda Sallan layya da sallan azumi suka zama idi na shekara to haka nan duk ranar juma'a kuma idi ne na wannan satin saboda mutane ko musulmi suna haduwa a masallaci lokaci guda kuma su dawo gida ko su koma wuraren sana'ansu a lokaci guda sannan wannan ranar an shar'anta mata wanka da turare da sa tufafi mai kyau da kamsasa masallaci a sa masa turaren wuta da yin sammako zuwa ga masallacin da shagala da ibada a wannan ranar da kudubar juma'a da sauraron kuduba kuma a wannan rana aka halicci annabi adam alaihi wassalam kuma wannan ranar ne alkiyama za ta tashi kuma akwai wata sa'a a wannan ranar wani lokaci wanda Allah ta'ala yake karban addu'a a cikinta sannan ita ce mafi mafificiyan rana daga cikin ranakun wato sati gaba daya ita ce shugaban ranaku gaba daya da makamantan irin wa'annan falaloli ko wasu darajoji da ranar juma'a ta keɓance su sannan sai ma da yace babun fardul juma'a wato babin da ke bayani akan abin da ya shafi farlancin juma'a sallan juma'a wajibi ce asalinsa shine faɗin ubangiji ta'ala ya na amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillah wa zarul bay' ya kwaɗan da kuka yi imani idan an yi kiran sallah ranar juma'a ku tafi zuwa ga sauraron huɗuba da yin sallah ku bar ciniki wato sai da sayarwa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shafi muku alkhairi in kun sani wato ranar juma'a idan an kira sallah sallah na biyu kiran sallah na biyu ba na farko ba wanda daga shi liman yake hawa kan mimbari to ubangiji ta'ala yana ba da umarni kowa ya bar abin da yake yi ya tafi masallaci ya je jira sallah zikirin Allah fas'au ila zikirillah ku tafi zuwa ga zikirin Allah wannan ya haɗe ba da sallah gaba ɗaya hudubar juma'a zikirin Allah ne ambaton Allah ne haka nan sallar juma'a ambaton Allah ne to inda an kira sallah na biyu kiran sallah na biyu wajibi ne ka bar duk abin da kake kuma an ambaci kasuwanci aka ce a bar ciniki a tafi saboda galibi kasuwancin ne ke shagaltar da mutum bai je sallar juma'a ba amma wanda yake zaune a gida ba kasuwanci yake baki da shi bai zai shagala ba shi yasa aka ce fas'au ila lahi wazarul bai aka ce ku bar ciniki to amma kuma dukkan abin da zai shagaltar da kai ga barin juma'a wajibi ne ka kyale shi ka tafi wato ainihin sallan juma'a ko da a ce ba ciniki ba ne ko da a ce leburanci kake yi ko gini kake yi ko kana noma a gona ko makamancin wannan wajibi ne ka bar abin da kake yi ka zo sallan juma'a saboda sallan juma'a wajiba ce sallan juma'a fardu aini ne wato wajibi ne wanda wani ba ya wa wani kuma dukkan malamai sun yi jima'i akan wannan sallan juma'a wani bai zai ɗauke maka ba ba kamar sallan gawa ba ne sallan janaza idan wani ya je ya wa wani amma sallan juma'a dole ka je da kanka kuma dukkan malamai sun yi jima'i cewa wajiba ce sai dai wa'inda aka yi wa uzuri kamar mace sallan juma'a ba wajibi ne a kanta ba ba dole ta je ba amma idan ta je juma'a sallan yayi ya dauke mata azhar haka nan matafi ba wajibi ne ya je sallan juma'a ba amma in yayi sallan juma'a juma'a ta dauke masa azhar mara lafiya mai lalura ba dole sai ya je juma'a ba zai iya azhar din sa a gida da duk wanda yake da uzurin da yake iya halatta wato fashin juma'a idan yayi fashi bai je ba bai yi laifi ba wajen ubangiji subhanahu wata'ala wanda za mu yi bayani a cikin wannan babin abubuwan da suke hana wato ainihin ko kuma suke sa ko suke halatta wato fashin juma'a amma in babu wa'annan uzurin to wajibin ka ne ka je sallan juma'a hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga abdullahi bin umar da abu huraira dukkanin su biyun suka ce sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa akan mimbarinsa ina cewa la yantahiyanna aqwamun an wada'ihim aljumu'at aw la yahtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakunanna min alghafilin thumma yakun thumma la yakunanna min alghafilin lalle mutane su daina barin zuwa juma'a wato su daina fashin juma'a duk wanda ba zuwa sallan juma'a manzo Allah ta kuma ya ce lalle ya daina kuma idan ya ki ya daina to Allah ta'ala zai yumke akan zuciyarsa wato zai rufe zuciyan ya zama alkhairi ba zai shige ta ba duk wanda ba a sallan juma'a wazi ba zai shiga zuciyansa ba alkhairi ba zai shiga zuciyansa ba sai sharri dai so zuciyansa za ta yi tsatsa ta koɗi ta yanda babu alkhairi a cikinta to kuma idan Allah ta'ala ya yunke zuciyar mutum to kuma sa kam babu maganarsa zai zama ba abun da yake so sai sharri sa bai zai tafi ko ina ba shi yasa babban hukuma da ubangiji ta'ala zai wa dan adam da sababin saba masa da yake shine ya rufe zuciyar nasa in ya yunki wa zuciyarsa alkhairi ba ya shiga wannan shine karshen azaba da za a maka anan duniya domin idan ka tafi lahira wutar jahannama za ka shiga zai zama kai sharri kake nema ba ka son alkhairi to duk wanda bai damu da sallan juma'a ba baya zuwa to ya sani cewa Allah ta'ala zai yunki akan zuciyarsa zai rufe ta kamar yadda ya rufe zukatan yahudawa ya zama alkhairi ba shiga a ciki kamar da ubangi ta ce bal taba Allahu alaiha Allah ne kulle ta kai na bai hude ba wanda ya fi shi son sharri shi ba son alkhairi kwata kwata to haka zuciyar mutum zai kasance saboda haka lallai juma'a ba abun wasa ba sannan kuma bayan nan hukuma ta biyu Allah ta'ala zai sanya su daga cikin rafkanannu wanda ba sa tina Allah ba sa ambaton Allah rafkanin ne shine wanda baya tina ubangiji ta'ala kuma baya ambaton ubangiji subhanahu wa ta'ala wani hadisi imam muslim ya rawaito shi wannan shi ke tabbatar mana da cewa sallan juma'a wajiba ce sallan juma'a wajiba ce shi yasa wani ba makaho da ya zo wajen manzo sama ya dauke masa sallan juma'a ya ce masa kana jin kiran sallah ce eh ya ce to kaje ba zan iya dauke maka ba ka amsa kiran sallah juma'a ne mafi ma malamai sun ce a abin nan hadisi yana magana akan sallan juma'a to saboda haka sallan juma'a wajiba ce sannan ya zo a hadisi wanda abu ya ala ya ruwaito da abdurrazzaq a cikin musannaf hadisi ne shi ma malamai sun inganta shi wasu inganta shi marfoi, wasu mawqufi hadisi abdullahi bin abbas wanda maza sun ake cewa man taraka salata juma'in mutawaliyatin faqad nabadha al-islam wara'a zahrihi duk wanda wato ya yi fashin juma'a guda uku wato ya bar sallan juma'a guda uku a jere ba tare da wata lalura ba to ya jefar da musulunci a bayan bayansa wato ya ɗauki musulunci ya jefar da shi ya nuna addini bai dame shi ba kwata-kwata wannan biyu yana ƙarfafa mana cewa sallan juma'a wajiba ce hadisi na farko an abi huraira hurairah radiyallahu anhu أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد حديثي لك أبو هريرة رضي الله عنه ألا يددش أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جمع زم الله صلى الله عليه وسلم يقول ينا سواه nahanu da akhiruna sabiquna yawm al qiyam mu ne na ƙarshe masu rigage ranar alkiyama wato a zuwa duniya mu ne ƙarshen zuwa mu al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a ranar alkiyama kuma za mu riga sauran wato mu ne a gaba gaba kuma an tashi alkiyama mu za mu shiga aljanna kafin sauran al'ummatai su shiga sai ce bai da annahum utul kitaba sai dai su alul kitabi an ba su littafi yahudu an ba su attaura nasara an ba su injila min kabli na kafin mu wato duk da cewa sun riga mu zuwa nan duniya kuma an ba su littafi kafin a bamu attaura da injila sun riga alkur'ani sauka amma duk da haka dai a ranar alkiyama mu ne a gaba gaba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita thumma hadha yawmukum alladhi farada Allahu alaihi sannan wannan rana ta juma'a ita ce ranar da Allah ta'ala ya wajabta yahudu da nasara su girmama ta su ɗauke ta da mahimmanci fiye da sauran wato ainihin ranakun faktalafu fihi sai suka yi saɓani dangane da ranar juma'a suka suka yi saɓani suka kasa gane wace rana ne yahuda suka ce ranar asabar ne nasara kuma suka ce ranar ranar lahadi sai ce fahadana Allahu lahu sai Allah ta'ala ya shiryar da mu ga wannan ranar mu muka gane ta Allah ya nuna mana cewa ranar juma'a ce muka gane ranar juma'a fannasu lana fihi tab'un mutane suna bin mu dangane da wannan rana din wato ranar mu ne take fara zuwa sannan sai nasu kuma ta biyo ta biyo baya shi yasa sai ce al-yahudu gadan yahudawa gobe ne suke girmamawa to ranar asabar kenan in yau juma'a gobe sai zama asabar wan ba da gadin nasara kuma suna girmama jibi shine ba'da gadin wato shine ranar lahadi kenan to su ba su gano juma'an ba amma ubangiji ta Allah ya sa musulmi kuma sun gane wato ainihin ranar juma'a ne manzala sun ya ce na hannun akhiruna a sabi kuna yi malkiya mu ne ƙarshe a zuwa duniya nan a zamani don manzala sun shi ne ƙarshen annabi kaga al'ummatansa sune na karshe. shi yasa shi da aka tashi aiko shi sai aka aiko shi zuwa ga mutane gaba daya wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira saboda ba wani annabi da za a sake aikowa sai aka aiko shi zuwa ga mutane gaba daya a duniya ta tashi amma sauran annabawa zuwa kabila ko zuwa gari don za a yi wani annabi to sai sun ce a zamani mu ne na ƙarshe amma kuma mu ne as-sabiquna yawm al-qiyamah kenan mu ne al-awwaluna manzilatan a wajen daraja ko mu na farko don za mu riga sauran mu na farko a wajen daraja daga cikin darajojin akwai samun falalan wannan rana ta juma'a mu muka same ta mu muke girmama ta mu ta zama ainihin mu, amma so kuma wasu ranakun daban suke girmamawa wasu suka ce abin da ake nufi da, wannan jumlan shine mu mu muka zo ƙarshe wannan al'umma ɗin a wajen samuwa mu ne ƙarshe a nan duniya al'ummatan da suka gabaya sun rigaye mu to amma a lahira kuma za mu riga su me za mu riga su mu ne farkon waɗanda za a tayar ranar alkiyama ke sa manzara su ma ke cewa ana awwalu man tanshaqqu shakku an ard ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage na fito wato daga kabari kenan sadaka al'ummarsu su ne za su fara tashi a taron alkiyama sannan kuma mu ne wanda za a fara yi wa hisabi kafin sauran al'ummatai idan an zo ana layi ana cikin sai aka ce kai ka zo a maka kawai ka zo da farko a maka ai an karrama ka ne kaga ba za ka bi layi ba kenan wani yana can yana bin layi a baya kai kana zuwa ta ah, bismillah bismillah to al'umma manzo Allah ta sama kenan ana nan ana layin hisabi su kuma sai ta ah, bismillah bismillah sai zama sune za su fara za a fara yi wa hisabi sannan sune farkon wanda za a fara yi wa hukunci za a fara hukunci a tsakaninsu. su wani ya bugi wani wani ya kashe wani wani ya yi kaza wani ya zalunci wani domin a kammala nasu kafin me kafin a yi na wasu shi jira bai da daɗi ko kotu ne aka zo ka samu layi sai an yi wa mutum biyar shari'a kafin a zo kan naku sai kaga abin nan ka kosa za ka ga ka kosa sannan kuma al'ummarsa ce farkon wanda za su fara shiga aljanna wannan ce fi komi ma daɗi saboda ka ana nan ana hisabi ana layi su kuwa tunin sun tafi aljanna kaga kowa sai amar hisabi kafi ya tafi aljanna tun da wayannan an gama da su sai a ce su tafi kamar shiga jirgi ne an gama maka cikin shiga jirgi wanda yake kan layi kuma da saura yana hangowa dai ana shiga amma shi ba a zo kansa ba idan yana tunanin ma jirgin zai tashi ba bashi to haka nan wajen shiga aljanna al'umma manzala ta sama su ne a farko farko a cikin hadisin huzaifa radiyallahu anhu zai fatul yamani a riwayansa wanda imam muslim ya ruwaito yace manzala ta sama yace nahnu al-akhiruna min ahli ad-dunya wal awwaluna yawm al-qiyamati al-maqdi lahum qabla al-khalaiq ne na ƙarshe daga cikin ahlul duniya masu zuwa duniya al'umma sai ta al'umma ta ƙarshe to amma kasancewansa na ƙarshe ba yana nuna cewa na farkon sun fi daraja ba sai sa ce wal awwalu ne yawmal qiyama amma na ranar qiyama ko mu ne a farko mu ne a gaba gaba ta yi ka haifi da yazo ya fika ya daraja har ma ka samu daukaka da sababin sa wa kan abin kad ala bibnin zura sharafin kama ala bi rasulillahi adnan dukkan kabilan larabawa quraishawa da kabilan adnan banu hashim banu abdul muttalib duk sun samu daraja ne da sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan su ne so da haka wayanda suka zo a baya za su iya fin me za su iya fin na gaba daraja har na bayan ma ya tsosani wannan darajan shi ma ya samu daraja da sababin darajan wayanda suka zo baya baya saboda haka al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune a ƙarshe manzon sama shine a ƙarshe amma duk da haka kuma ya fi na farkon daraja shi yasa idan an zo taron alkiyama aka yi taro ana jiran a hisabi ubangiji ta laye fushi da bayinsa. kowa damuwa ta dame shi ga rana ga zufa ga bakin ciki to ai za a nemi a ceto duk sauran annabawan za su kasa sai manzala sama shine zai zo yi wannan ceton da zai shine ash-shafa'atul kubra babban ceto wanda ya shafi kowa da kowa har da sauran al'umma ya cece su a musu hisabi su kubuta daga zafi da wahala da tsorace tsorace na wannan ranar to kaga su ma sun samu ne albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rana sai ce kuma mu ne farkon wa'inda za a yi wa hukunci kafin sauran halittu sai an gama da al'umman da ta sama sannan sauran halittu sai su biyo baya da yake baida malai suka ce ma'anansa ghaira waznan wa ma'anan da yadda za a karanta kalman ghaira haka baida kuma ma'anansa ma haka baida annahum utul kitaba sai dai su an ba su ne littafi ghaira annahum utul kitaba sai dai su an ba su littafi ko kace illa annahum utul kitaba sai dai su an ba su littafi duk ma'anar ɗaya ne ana afdalul arab bai da anni min quraish saboda haka wannan bai da mai ma'anan ghaira kenan duk da sun fassara shi da wata fassara amma zan cewa fi ma'anan sa ghaira to da aka ce utul kitaba an ba su littafi to karka fahimci ko littafin guda ɗaya ne ba a ce utul kutuba ba ba ce an ba su littafai ba saboda kaga ko ko utul kitabai ne ba ce an ba su littafi biyu ba domin a taura da injila ne to a nan lamun ina suna ce mata lamun jins lamun ne aljinsiya tana nuna jinsin littafi kawai zai iya ɗaukan jam'i wato a ce alkitab ana nufin kuma wato ainihin littattafan gaba ɗaya wannan kuma ubangiji ta lana faɗa wannan cikin alkurani walakin albirra man amana billahi wal akhir wal kitabi wan nabiyyin wal kitabi ba ta wal kutubi ba ana nufin kuma al kutubus samawiyya littattafan sammai gaba ɗayan su za ka ce wal kitabi da littafi sun yi imani da littafi a sun imani da dukkan littattafan da aka saukar daga wato ainihin sama To da aka anan ana nufin attaura da da injila da aka ce utul kitaba utu din nan mamnu ne lil majhul da aka alkitaba mafqulu thani ne shi yasa nan aka masa fata wawul jama'a shine shine abun nan naibul fa'il ka ce utul kitabu saboda manu ne majhuli ka ce maf'ulun bihi zai zama na'ibul fa'ila utul kitaban ne yanda yake din haka yake da mai wawu jama'a shine na'ibul fa'il sannan alkitaba ko shine al-maf'ulu thani wa huwa mansubun bil fatati zahira sai ce thumma hadha yawmuhum alladhi farada Allahu alayhi wannan ita ce ranan da Allah ta'ala ya farlanta musu me ya farlanta musu ya farlanta musu girmamata. ai faradallahu alaihim ta'azimahu Allah ya farlanta musu girmama wato wannan ranar so da aka ta zama rana ce mai muhimmanci a wurinsu amma ba su gane ba sai yahuda suka ɗauki asabar nasara kuma suka ɗauki ranar wato ainihin ladi sai sa ma suke hutu a wannan ranakun ba sa komai so da girmama wannan ranakun a ranar ne suke zuwa wuraren ibadansu a riwayar muslim aballallahu anil juma'ati man kana qablana manzala kuma ya ce Allah ya batar da waɗanda suke kafin mu gabarin juma'a wato ba su gano ta ba amma mu kuma mun gano ta to da ka sai muka samu wannan daraja to sai ce fa hadana Allah lahu sai Allah ta'ala ya shiryar da mu ga ranar juma'a to imma dai ya zama da nafsi ubangiji ta'ala ya shiryar da mu wato ya ganar da mu ranar juma'a shine ma'anar fa hadana Allah lahu sai Allah ya ganar da mu ranar juma'a ko dai ya zama da nafsi ko ishtihadi idan mun ce nassi shine aya ta zo ta yi bayani kiriri cewa ran juma'a ita ce ranar da aka wajabta ku girmama ta wannan ko akwai shi ya lazina amanu idza nudiya lis salati min yawmi juma'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bay kaga ce an kira sallah ranar juma'a ku bar ku bar kasuwanci ku tafi ambaton Allah kaga nan nassi ne cewa ranar juma'a an fito wanda da ita bolo-bolo, su kuma yahudu nasara sun kasa gane ta saboda ba fito musu da ita bolo-bolo ba ko kuma ya zamana wato ishtihadi ne wato sahabbai ne suka yi kokari suka gano wannan ranan sai daga baya ayar alqur'ani ta sauka ta karfafa ko ta tabbatar da abin da suka yi ijtihadi suka gano dalili akan wannan shine Abdurrazzaq a cikin al-Musanna ya rawaito daga Muhammad ibn Sirin hadisi ne mursal dan Muhammad ibn Sirin bai haɗu da sahabbai ba sai ce ko kuma baya nan aka yi wannan abun ya kamata sahabi ne zai zai ba shi labari ya haɗu da sahabbai amma sahabi ne ya kamata ya ba da wannan labarin don lokacin da aka yi hijira baya nan amma bai faɗi wa ya ba shi labari ba a cikin sahabbai yace mutanen Madina sun haɗu kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina nufin sahabban manzon Allah sun wanda suka musulunta mai ba da wannan labarin ya kamata ya zama yana cikin sahabban amma shi tabi'i ne sai ce kafin suratul juma'a ta sauka kafin a saukar da ayin da suke magana dangane da ranar juma'a sai an sara suka ce yahudawa suna da wata rana da suke girmama ta sai ta ce ranar asabar nasara ma suna da wata rana da suke girmamawa a Tati, ita ce ranar lahadi to sai suka ce na da ta'ala, fahalumma فلنجعل اليوم نجتمع فيه ku zo تعالى ونصلي ma mu zaɓi wata rana cikin ranakun sati. wanda za mu dinga haɗuwa muna ammaton Allah muna sallah muna gode masa a wannan ranar kamar yadda yahudu da nasara wato ainihin suke yi shikenan ja'aluhu yawmal uruba sai suka sanya shi ranar juma'a so da ranar juma'a da larabawa suna ce masa yawmal uruba al uruba ranar larabawa kenan to shikenan sai suka haɗu zuwa ga as'ad bin zurara sai yi musu sallah a wannan ranar yi musu sallah a wannan ranar to wannan shine sallan juma'a din domin ya zo a riwayan imam ahmad da abu dawud hadisin kawa bin malik yace kana awwala kana awwala man salla bina juma'a qabla maqdami rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam almadinata as'ad bin zurara farkon wanda ya mana sallan juma'a kafin zuwan manzala ta kuma shine as'ad bin zurara shi fara musu juma'a to kaga kenan a lokacin suka yi ijtihadi sai suka gano ranan sai kuma ayan alkur'ani sai ta sauka ta tabbatar da cewa wannan ranan ita ce ranan wato ainihin juma'a ne to kenan zai iya zama hadisin don yana da goyon baya malamai suka ce zai iya inganta duk da cewa mursa ne sai zama an gano ranar juma'a ta hanya biyu ta hanyar ijtihadi da kuma ta hanyar wato bayani ta hanyar nassi kenan yawa an dare bayani wa tawfiq Allah ya musu gaban katar sun gane kuma sai ga bayani ya zo kuma ya tabbata aka don ba wannan da a ce ba wannan ranan bane shikenan kuma sai a gaya musu wata rana daban dole ita ne za a koma ana haduwa ana ambaton Allah subhanahu wataala ma'ana ana sallan juma'a ana yin khutba to hikiman da ta sa ranar juma'a ta zama ita ne ta cancanci wannan rana da za ta zama idi na sati saboda a wannan rana aka halitti annabi adam alaihi salatu wassalam to shi dan adam an halitte shi ne saboda me don ibada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'im saboda haka don ibada aka halice ka to kuma kakanka kuma an halice shi ranar juma'a to sai zama sai ya dace ranar juma'a a shagala da ibada a shagala da sallah da zikirin Allah da sauran abubuwa na na ibada suka ce shine dalilin da yasa ko hikimar da ta sa aka keɓance ranar juma'a da wannan falala to sai aka ce al-yahudu gadan wan nasara ba'da gadi al-yahudu gadan yahudawa gobe to wace ce gobe, shine asabar an-nasara ba'da gadin nasara kuma jibi yaushe ne jibin shine lahadi to amma ya fito bolo-bolo a wata riwaya, a riwayan ibn khuzaima ingantacciyar riwaya yace fa huwa lana walil yahudi yawmus sabti walil nasara yawmul ahad juma'an tamu ne su yahuda suna da ranan asabar nasara kuma suna da ranan ranan lahadi kaga shine gadan da ba'da da ba da gadin din kenan to taqdirin maganan al-yahudu yu'azzimuna gadan wan nasara yu'azzimuna ba'da gadin ko al-yahudu yu'azzimuna yawm as-sabt wan nasara yu'azzimuna yawm al-ahad yahuda suna girmama ranan asabar shine goben kenan yahudu kuma abin nan nasara kuma suna girmama ranan wato lahadi shine shine jibi me yasa aka kaddara yu'azzimuna To da idan ba a kaddara ba gadan zai zama khabar na al-yahudu to ba zai ba da ma'ana ba kuwa in an ce al-yahudu gadan yahudawa gobe ne yahudawa kenan su ne gobe ko an nasara ba da gadin nasara su ne jibi kare ka ɗauka jibin ita ce nasaran gobe ita ce ita ce yahudu ba zai ba da wannan wannan ma'anan ba to shi yasa dole sai a kaddara ce yu'azzimuna gadan ko yu'azzimuna ba da gadin ko yi azimu ne masab haka an ce alyahudu yau masab alyahudu yau masab yahudawa ranar asabar to ranar asabar mi in ka ce su ne ranar asabar to ka yi khabar da zarfu zaman zarfu zaman ko ba a ba da labari da shi sai dai idan abu ne na ma'ana amma ba abu wanda yake ana iya ganinsa ko ko ko ko ko a taɓa shi ba wa baraka ce alyahudu jussa ne ma'ana abu ne wanda ake iya ganinsa ko a taɓa ba ka ce yahudu gadan ba amma za ka yi cewa alimtihanu gadan jarrabawa gobe ne gadan sai ya zama labari shi yasa malamai hau suka hana suka ce wala ya ku nusmu zamanin khabara an jussatin fa in fit fa akhbira wato ismu zarfu zaman baya zama khabar an jussa daga abu mai zaki abu wanda yake mahsus abun da za a iya tabawa ko a ganshi to ba za ka masa kabar da zarfu zamanin ba yace amma idan ya bada fa'ida ka idan ya bada fa'ida za ka iya yi to amma menene fa'idan ne kamar a ce alhilalu allailata wato yau ne ake yau ne wata ya kama kaga alhilalu wani abu ne da zaka iya gani to amma tunda ya bada ma'ana in ka ce alhilalu lailata wajen balarabi ya san tulu'ul hilali kake nufi tulu'ul hilali al-lailata tulu' fitowan wata ranan abin nan yau da daddare ne to shi kuma fitowa abu ne ma'anawi ba za ka gan shi ba don sai dai ka ga watan ba za ka ga fitowan ba ita watan kake gani ko shi watan kake kake gani kace alqitalu yawmal abin nan yawmal yawmal juma'a ya ranar juma'a to shi kuma wannan ma'ana ne kaga wannan bai da wani bai da wani ainihin wato wato iskali saboda haka kenan ranar juma'a abun nan abun nan ah, gadan da ba da gadin dole ka kaddara wani abu saboda ba zai shiga cikin wato inda ya halatta zarfu zaman ya zama khabar na wato ainihin mubtada ba saboda shi al-yahudu jussa ne wato zati ne haka nan an-nasara shi ma wato ainihin zati ne saboda haka idan kace al-yahudu gadan ka nufin al-yahudu yu'azzimuna gadan saboda haka yu'azzimuna kuma kaga jumla ta fi'liya gadan sai ta zama wato ainihin maf'ulun bi hadisi na gaba عن أبي, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستنى وأن يمص طيبا إن وجد وانا حديث البخاري توشي واني باب ده باب الطيب للجمعة باب ده كي بيان سوا مستحب ne ka sa turare ranar juma'a karka tafi masallaci ko kai ado ranar juma'a baka shafa wato ainihin turare ba sai ce an abi sa'id da kuduri daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah ya dade shi shine sa'ad bin malik sunan sa kenan qala yace ashhadu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam na shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala ce, wato wannan magana da zan faɗa tabbas ina mai shaidawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗe ta kenan shi ya ji da kunninsa sai ce al-ghuslu yawm al-jumu'ati wajibun wanka ranar juma'a wajibi ne ala kulli muhtalimin a kan dukkan wanda ya kai mafarki shi ne ma'anar muhtalimin a kan dukkan wanda ya kai mafarki kenan a kan baligi wankan juma'a wajibi ne akan kowane baligi wankan ranar juma'a ko wanka ranar juma'a wajibi ne akan kowane balagaggen mutum wa an yastanna kuma sannan yayi aswaki idan zai tafi wato ainihin masallaci wa an yamassa sannan kuma ya shafa turare in waje da idan ya samu turare to wannan hadisin da aka ce al-ghusl yawm al-jum'ati wajibun wanka ranar juma'a wajibi ne kaga kaman zahirin sai yana nuna wajibi ne kai wanka ranar juma'a kafin ka je masallaci ko kan ka fita wato ranar juma'a ko kuma a ranar juma'a dai dole kai wanka ta yanda idan baka yi ba ka yi laifi haka wasu malamai suka fahimta kuma suka ƙara da wani hadisi da Umar Bukhari ya rawaito hadisi Abdullah bin Umar da yake cewa idza jaa adukumul ta falyaghtasil idan ɗayan ku zai je sallan juma'a lalle wanka kaga umurni ne al'amru lil wujub to da haka suka ce wajibi ne wannan shine mazhaban zahiriya da wata riwaya na Imam Ahmad to wasu malamai sun tafi wankan juma'a wajibi ne dole ka ne kai wankan juma'a wasu ma sun tafi idan ba kai wankan juma'an ba baka da juma'a wasu wasu ka cewa wajibi ne in baka yi ba ka yi laifi amma juma'a ka tana amma mafi yawan malamai sun tafi wankan juma'a sunna ce ba ba wajiba ba ce saboda wasu hadisai hadisi na farko hadisi da manzala sama yake cewa man tawadda a yawmal juma'ati fa biha wa ni'mat fa man iktasala fal ghuslu afdal wanda ya wanka ranar juma'a ma dalla da wannan wankan nasa wanda wanda ya alwala kai wanda ya alwala ranar juma'a ya sallan juma'a ma dalla da juma'a ta sa. fa bi hawa ni'mat juma'a ake nufi ma dalla da juma'a kenan ta amma wanda ya wanka kuma wankan shi yafi ina ga wannan karatun kawai mun yi shi a baya bai dadewa saboda haka kenan tunda aka yabi wanda ya yi juma'a da alwala a sai yin wankan juma'a ba wajibi bane don da ba za a yabi shi ba amma haka ce duk wanda ya alwala ya juma'a ma dalla da juma'a sa kai juma'a sa ta kyau amma sai aka ce wanda ya wanka kuma shine mai shine juma'a ta tafi kyau kenan haka ne ya zo a hadisin riwaya muslim yace man tawadda fa asana alwudu'a thumma ata ta fastama wa ansa taghfira lahu duk wanda ya alwala ya kyautata alwalan sa yazo masallacin juma'a sannan yazo ya saurari ba, kuma ya shiru wato ya saurara ya mai da hankalinsa akan ba ya shiru bai yi magana ba to an gafarta masa to kaga nan alwala kawai yi kuma ya samu gafara a sai alwalan ma za ta wadata sai dai yin juma'a yin wankan shi ya fi. domin a nan da wankan juma'a wajibi ne za a ƙara da me da wankan juma'a din kafin ya samu falalan amma kuma ba a sa ba a sa wankan juma'a ba so sannan hadisi na uku shine hadisi Abdullahi bin Umar wanda shi ma Imam Bukhari ya rawaito shi Abdullahi bin Umar ya ce sai na Umar radiyallahu anhu yana tsaye yana ba ranar juma'a sai wani mutum ya shigo daga cikin ansarawa kuma daga cikin sahabbai na farko farko daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shigo ma sai shigo wannan ranar ana ba. to yana shigowa sai sai na Umar ya kira shi sai ce masa ayyatu sa'atin hadhihi wannan wannan wani lokaci ne wato ma'ana dai ya makara bai zo sallan juma'a ba har liman ya fara hudu ba sai na umar sai yake ce masa yanzu wani lokaci ne kamar a ce inda lokaci agogo ne sai a ce karfe nawa yanzu to amma suna iya ganewa babu agogon amma za su iya ganewa ayyatu sa'atin hazi karfe nawa yanzu ma'ana wani lokaci ne yanzu wannan wanda ya wannan jinkirin shine dina Usman kamar yadda zo a riwayan Imam Malik saboda da ka na Usman ya makara ranar juma'a bai zo ba har an fara hudu ba so sai na umar sai ya hango shi so sai sai na umar bai ji daɗin haka ba domin ya rasa falala ne yawa sai yake ce masa ƙarfe nawa yanzu eh wato kaman ka faɗa mutum yanzu haka amma a lokacin ba agogo wace sa'a ne yanzu nan wani lokaci ne yanzu kaman yana yana aibanta shi kenan shikenan shi kuma sai ya ce inni shugiltu falam anqalib ila ahli hatta sami'tu ta'zina kaga da zai ce yanzu karfe kaza bane ko ya gane dai ya yi latti ne sai ce masa ni wallahi na shagala ne da yin wani abu kamar ka ce ka zama busy yanzu na shagala ne da wani abubuwa na shagala ne da wasu abubuwa wallahi ban samu na koma wajen iyalina ba har sai na ji kiran sallah wato ina ina ina yin ko kasuwanci ko wani abu bai faɗi abun ba kawai sai ji an kira sallah kan ya an kar kiran sallah karshe kenan saboda haka dole zai zabura ya tafi me ya tafi masallaci sai ce falam azir an tawabba'atu ya ce wallahi ban ƙara komai ba ma alwala kawai na yi, ko wanka ban samu ne ba ina jin kiran sallah alwala kawai ne yi maza maza kenan da zan tsaya wanka ma da makaran za ta fi haka idan yana ba da uzuri kenan ko wani abu ne ya shagaltar da shi ya ɗauke masa hankali bai ankara ba har aka kira sallah na ƙarshe saboda haka dama a lokacin ko kiran sallah guda ɗaya ne don sai na Usman shi ya ƙara ɗaya kiran sallah a zamanin sai na Umar guda ɗaya ake yi to da aka kiran sallah yana daga cikin sunnan khulafa'ur rashidu ne kiran sallah na farko ba na biyu ba shikenan sai yace wallahi ban ma ƙara komai ba abun da nayi alwala kawai ne na sako to da ya faɗi wannan maganar ma a sai ya sake wani laifi sai sai na Umar yace ce masa alwudu aiban alwala kuma kawai ko wanka ma baka yi ba alwala kawai sai sake zargin sa da abu sai ce masa wa kad alimta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana amuru bil ghusl ka san manzo Allah yana umarni da wanka kuma kai alwala kawai ka taho shikenan sai ci gaba da khutba muhallu shahi shine bai ce masa ka je kai wanka ka dawo ba a sai wankan a sai alwalan tana wadatarwa to inda wankan wajibi ne da me da sai a ce ka je kai wanka bari in ja doguwar hudu ba je kai wanka don ka samu kudu ba amma bai ce masa ya je wanka ba kawai da ya masa faɗa haka shi kenan to kenan wankan juma'a ba wajibi bane amma sunna ce mai ƙarfi to akwai ni fa'ida kuma cikin hadisi shine komin girman ka baka wuce a maka faɗa ba sai dina Usman sai na Umar din ne kawai a duniya wannan lokaci ya fi shi daraja sai na Umar din ne kawai sama da shi amma kuma an masa faɗa kuma faɗan a ina aka masa a cikin jama'a yana kan mimbari inda wani ne a yanzu sai ce an masa me an masa cin fiska irin wannan cin fiska za ka zo ka min wannan cin mutuncin ka zo ka tona min asiri cikin jama'a kaza kaza kaza Ta amma ka ga sai ci gaba da bashi amsa amma sai sai na Umar na shugaba zai iya maka haka to saboda haka sai na Usman ya yi alwala ne ya ya yi sallah bai yi wanka ba kuma ba a ce masa ya yi wankan wato ainihin je wankan juma'a ba to sai matsala ta gaba wani ita mun tattauna ta a can baya cewa shin wankan nan da za a yi ranar juma'a wanka ne na sallan juma'a ko na ranar juma'a wasu malaman suka ce wankan na ranar juma'a ne wato abin da ake bukata dai ran juma'a kai wanka kai da safe ko kai da rana ko za ka tafi juma'a ko bayan juma'a ma idan kai wankan ya zama me ya zama dai kai wanka ranar juma'a Dalilinsu shine zahirin wannan hadisin al-ghuslu yawmal jumu'ati wajibun wanka ranar juma'a wajibi ne ba a ce al-ghuslu lil juma'ati ba ko ji salatin juma'ati ba da an ce wanka don sallan juma'a wajibi ne da sai zama na me na sallan juma'a ne suka ce to wannan shine dalilin saboda haka ko da sassafe kai wankan ka kaje ka kama harkokinka kasuwancinka ko wasu sun wullan ka wuce masallaci sunansa wankan wankan juma'a wasu malayen ko suka ce a wankan na sallan juma'a ne me dalilin su saboda zahirin wasu hadisai da suke nuna me kamar don juma'a ake wanka kamar hadisin da manzo Allah ta sama ake cewa idza ja'a dukum aljum'ata falyaghtasil shi ma hadisin bukhari ne in ɗayan ku yazo sallan juma'a yayi wanka kaga an ce in yazo juma'a ai ranar juma'a ba kai zaka zo mata ba ko ita ne zaka zo maka to sallan juma'a ne zaka jewa in ɗayan ku zai zo juma'a kaga zai zo sallan juma'a kenan to yayi wanka to kaga a sai wannan ko yana nuna zahirin sa don me da juma'a ake wanka sannan kuma sai na Usman kaga cewa ai wallahi ko wanka ma ban yi ba nazo. a sai yana zuwa don juma'a ne wankan don juma'a ne sai na Umar ya ce masa baka ma yi wanka ba alwala kawai ka san maza zama na umarni da wanka to kaga duk wannan zahirin su kuma yana nuna kenan don sallan juma'a da a yi za a yi me za a yi wanka to amma dai duka dai kowanne zahirinsa ne yake nunawa kuma zai iya ɗaukan ba abun nan ba haka ba tun da can an ce yawmal juma'a ranan ranar juma'a to amma idan kai wankanka dab da juma'a ka fita daga wannan sabani amma idan kai wanka da safe ka je kasuwa da niyan juma'a wankanka yayi ko bai yi ba ko ka shagala da cin abinci ko ka je ka ratse gai da wani mara lafiya a asibiti ko wani abu wankanka ya ko bai yi ba wasu malamai suka ce bai yi ba kamar malikiya suka ce dai ka sake wanka saboda don sallan juma'a ke wankan in ko ka tafi kasuwa to ba don juma'a kai ba wasu malamai suka ce a wankan yayi domin wankan na ranar juma'a ne kuma innamal amalu bin niyyat kai da niyanka na juma'a ne kai niyya shikenan al'umuru bi maqasidiha ranar juma'a ne mutum biyu za su tafi kasuwa ɗayan yayi wankan gayu na zuwa kasuwa ɗayan sai wuce masallaci kaga bai wankan juma'a ba ɗayan kuma yayi da niyan wankan juma'a ya wuce kasuwa da lokacin sallah ya tafi kaga shi yayi da me da niyan juma'a ne wa inna ma li kulli imri'in manawa kowa da abun da ya niya kuma kowa irin ladan da za a bashi wannan ya samu ladan juma'a wancan kuma bai samu ba saboda ba da niyan juma'a yayi yayi wannan wankan ba to amma idan kai niyan wankan juma'a kawai to shikenan zaka samu ladan tunda akwai hadisan da suke tabbatar da wannan sannan wancan karatun mun yi bayanin cewa wasu malamai suka ce watakila da can wajibi ne wankan juma'a daga baya kuma sai aka me sai aka ɗauke wajibi suka ce da tufafin bai ana yi ne da sufi wato gashin abin nan tinkiya idan sun hada zufa ka wani abu ne kamar leda zai zafi idan sun hada zufa da ya su zo juma'a wannan dottin su yana tashi wari na tashi babu daɗi sai aka ce to duk wanda zai zo sallan juma'a yayi wanka tukunna ka yin wanka bara a ji tururi na tashi ba to daga baya da suka kamu auduga suna iya tufafi na auduga wanda take tsotse zufa kenan sai aka ce to wankan juma'a din mustahabi ne sai aka sassauta shi aka ce ko alwalan ma kai ma dalla da juma'ar ka amma in kai wankan wankan kuma wankan kuma shine yafi to wanda ya tafi akan cewa da wajibi ne yanzu aka ce mustahabi ne to kaga duk abin nan din sa ne da me da wanda ya tafi cewa mustahabi ne wankan wankan juma'a ba wajibi ba sannan na biyu yace wa an yastanna kuma yayi me yayi aswaki shine an yudulika asnanu bisiwak ya goge haƙwaransa da aswaki to yin aswaki ranar juma'a wajibi ne wannan ba malamin da ya faɗe shi shi kuma to idan muka tafi wata ƙa'ida mai rauni a usulu dilalatu al-ihtiran dilalatu al-ihtiran shi ma zai karfafa cewa ba wajibi bane wankan juma'a shine ka a hada abubuwa guda biyu a yi adafi a kansu saboda haka anan an ce wani abin nan gusul juma'ati wajibun ala kulli mutai wankan juma'a wajibi ne akan kowane mai mai abun nan baligi sai aka ce wa an sanna kuma ya azwaki to kai kenan aswaki ko dai zama wajibi ko kuma ya zama mai mustahabi idan ka ce wajibi ne ba malamin da ya ce aswaki wajibi ne in kuwa ka ce mustahabi ne to dole wankan juma'a ma ka dauke shi mustahabi ne domin tare aka koro su a me a cikin bayanin bayanin hadisi to wannan shi kadai ba zai iya bada hujja ba sai an samu mai. ƙarin wasu hujjoji don da shi ne wa'inda suka haramta cin doki suka kaba dalili wal khayla wal bigala wal hamira li tarkabuha wa zina suka ce da doki da jaki da alfadari don a hau ayi ado sai suka ce to Allah ya faɗi doki da jaki da alfadari kuma cin naman jakin gida haramun ne kuma tare ya faɗe su da doki ya zaka kace doki halal ne ai ya kwa masu wuri guda ɗaya bilatul ikhtiran amma ne yana da rauni saboda haka sai aka samu ingantaccen hadisi da yake nuna halaccin cin doki an ci a gaban manzon Allah sai kuma bai hana ba shi dai bai ci ba amma bai hana a ci ba kuma ana an dora doki nama na tafasa an dora naman jakin gida naman sa na tafasa sai aka ce a tuntsurar da tukanin naman jakin gidan nan haramun ne a ci doki kuma bai ce a tuntsurar ba aka karisa dai an aka ci a gabansa akan teburin cin abincinsa ko kuma ka ce kwanon cin abincinsa bai hana ba to kaga ya rusa cewa ka ce tunda an jero su tare a qur'ani cewa ne cewa iri ɗaya ne ko kuma hukuncinsu wato ainihin guda ɗaya ne wa an yastanna wato shine aswaki yin aswaki sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi musamman ma a ranar juma'a Sau da rashin aswaki yakan sa bakin ka ya dinga mai wari kuma idan ka zo juma'a sallah zaka cakuɗa da mutane zaka jeru da mutane to kaga idan kai numfashi ko kai wata magana ko kai kabbara warin bakin ka zai iya fitowa to shi yasa aka sunnanta yin aswaki a kowace sallah ma ba wai sai lalle sallar juma'a ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli salati ba don kar in matsanta al'umma ta ba da sai in umurce su da yin aswaki a kowace sallah duk lokacin da za a yi sallah sai in ce sai an yi aswaki don in na wajabta wannan to da zai zama na takura musu shi yasa ban wajabta musu ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi to da haka kenan mustahabi ne kowane sallah ka yi kai aswaki haka nan kuma a sallan juma'a ma mustahabbi ne sannan ya zo a hadisi aswaku mataharatul lil fami wa marbatul lil rabb shi aswaki wato yana tsaftace bakin mutum yana tsarkake bakin mutum kuma yana jawo Allah ta'ala ya yarda da kai domin kana tsafta kuma ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shin brush zai tsaya a matsayin aswaki ka sa a wannan wani wani mai a jikin abin nan brush ɗinka ka goga a bakinka zai tsaya a matsayin aswaki lalle a babin tsafta za a ce ka yi tsafta amma falalansa ba irin na aswaki ba ne domin da a ce an tsaya kawai a matsa matsaharatu lilfami aka ce aswaki yana tsaftace baki sai mu ce to brush ma yana tsaftace baki amma sai aka ce marbatun lirrabi kuma yana jawo yardan ubangiji to ka isa ne an ce aswaki yana jawo yardan ubangiji ka ce brush yana jawo yardan ubangiji ai al la tunalu bil qiyas haka imam an-nawawi yace to da haka ba za ka yi kiyasin wani abu ka bashi falala saboda wani abu yana da falala ba ba a wannan sai dai hukunci to saboda haka kenan ko da a ce brush yana iya tsaftace bakin mutum amma falalansa bai kai me ba bai kai aswaki ba aswaki sunna ne mustahabi to sannan kuma fa tsaftacewa ma fa bai kai aswakin ba fa bai kai ba don aswakin kana goga shi zai cire maka dotti da wani tsatsa tsatsa ma na haƙorinka amma brush sai dai wanke maka shi ne sama sama sai dai da ka je asibiti a maka wankin haƙora to shine zai fito fes face amma da wannan dan brush da ake yi ba komai yake fitarwa amma duk wanda yake aswaki zaka ga ko shi na goge bakinsa to sai ka ga sa kalkal ya fi fitarwa ko da tsaftan ma aso musamman in ka samu aswaki arak shine aswakin da ya fi kowanne mahimmanci wani itace ne in ka je a Madina da Makka akwai shi amma nan ba mu da shi ko da ke in ka je wajen masu sai da irin eh, islamic medicine ina za ka iya samun arak ɗin ma to kaga yana ga laushi kuma gashi yana tsaftace baki sosai saboda haka ba zai zama daidai da wato ainihin eh, wani mai da zaka sa a bakin ka ka wanke ba sannan sai ce wannan sai ce wa anya masami diban ko in wajada sannan kuma ya shafa turare idan ya samu ranar juma'a duk sunoni na ranar juma'a shafa turare shafa turare abu ne mai kyau mustahabi ne musamman ranar juma'a kuma da yace in waje da in ya samu kenan wannan yana nuna ko bai da turaren yana da kuɗi ya je ya siya ya fesa ranar juma'a ka je ka saya ka fesa mustahabi ne ka sayi turaren saboda mustahabi ne ka me ka sa shi ranar juma'a sannan ko ba ranar juma'a ba turare sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Dan ya zo a hadisi ingantacce hubbiba ilayya min duniyakum isnani atibu wan nisa an sa mini son abubuwa guda biyu daga cikin abubuwa na duniya ya ce turare da mata manzan sama yana son turare kaga abu ne mai kanshi wanda tsafta ne da sauransu ya ce yana son wannan sannan kuma da mata zai mace ko ba don ibada ba kana buƙatar mace don jin rayuwarka to kaga turare abu ne wanda ake son sa wani za ka ga abin nan yana da irin warin hamatan nan kaga wani yana bukatan turare na hamata da na riga gaba da in ba haka ba sai ka ga in ka shiga jama'a sai ka ji abun ba daɗi wani kuma fatar jikinsa ma tana wari ko da yake warin kashi ake cewa abin ko da Hausa wani yana da warin kashi to kaga turare ne kawai zai iya kauda me kauda wannan warin wani kuma da ya hada zufa shikenan so wai ko akwai dotti a jikinka amma in ka saba da kai tsafta ka fesa turare to kowa zai ji daɗin mu'amala da kai sawa'un a masallaci ne ko ba a masallaci ba kanshin turaren nan da za a ji zai burge mutum ga tsafta kuma to sai kaga mutane suna haba haba da kai amma ya zama kana kazanta ko kana wani wari-wari to sai kaga mutane ba su damu da kai ba kowa baya son ma ka zo wurin sa yasa musulunci musulunci addini ne na tsafta addini ne na na na na na kanshi musulunci bai yadda da me ba da kazanta ba tun daga tsarki zuwa wanka zuwa ka wanke tufafinka ka sa mai kyau wanda yake zai za a girmama ka a daraja ka da shi duka musulunci ya zo da irin waɗannan abubuwan yana da kyau mutane su dinga kula da shi suna wato ainihin tabbakawa حديث نقب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راها فكأنما قرب بدنه ومن راها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنه ومن راها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وانا حديث ما البخاري روى توشي أو أنا باب ديتي باب قبل الجمعة باب دك بياني أكم فللا صلى الجمعة جمعة تنادى فللا فوكما فللا رانا الجمعة يتي أن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبو هريرة ألا يرددش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبت منظم الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي man ikhtasala yawm al-jum'ati duk wanda ya wanka ranar juma'a guslal janabati irin yanda ake wankan janaba thumma raha sannan ya tafi wato ainihin sallan juma'a din fa ka'annama qarraba badanatan wato kaman yayi ibada ne da me da ainihin raƙumi wato kai wanka ranar juma'a kuma irin wankan janaba ce sa ce guslal janaba ce ai kan gusuri aljanaba wato wannan abin nan maf'ulun ne mutlaq li bayanin nau'i maf'ulun mutlaq li bayanin nau'i shine aka ce man iktasala yawmal Juma'atin ghuslan janabati da aka ce da an ce man iktasala yawmal Juma'atin ghuslan sai zama littaukid na karfafawa ne duk wanda ya wanka ranar juma'a wanka to an karfafa wankan ne ko man yaksa yawmal juma'ati guslaini wanda ya wanka ranar juma'a wanka biyu wannan kwali bayanin adad to amma wanka ɗaya ne sai aka ce guslal janabati kuma wannan li bayanin nau'i ne wani irin wanka ake son ka yi irin wankan janaba kama a ce tsara sairal namiri ya yi tafiya irin tafiyan damusa to da aka ce gusular janabati wannan yana kenan sunnan wankan juma'a kaman irin wankan mai janaba ne daidai wa daidai yadda kake wankan janaba haka ake son kai wankan juma'a shi yasa mai risala ne yake cewa wasifatul wajibi ka ghairihi siffan wankan wajibi kaman waninsa ne wato wannan abin nan eh, tashbihi ne maqlub yayi wa sifatun ghairi wajibi ka sifatil wajibi yake so yace duk wankan da ba na wajibi ba ma kaman wankan wajibi ne kenan sai ka sai ka sai ka tafi idan ake wankan juma'a abin nan wankan janaba wajibi ne zaka fara da tsarki ka wanke hannunka kai tsarki ka abin nan ka wanke kanka sau uku kai alwala kai ka wanke kanka sau uku ka dawo barin jikinka na dama daga sama kai kasa barin jikinka na hagu daga sama kai kasa ko ina jikinka ya taba ruwa ba shine wankan janaba ba to shine siffan kuma wankan haila shine siffan wankan biki duka wayannan wajibabu ne sai aka ce to wankan da ba wajibin ba ma shi ma haka ne kamar wani wanka kenan wankan juma'a ya shiga wankan idin karamar sallah wankan idin babban sallah duk sun shiga so da haka shi ma irin haka ake son kai amma in wannan siffan bata samu ba ma sai ka kwara wa jikinka ruwa da niyan wankan juma'a yayi saboda wankan janaban shi ma in kai shi haka yayi shine ma'anan kan gusulan janabati ai kan gusulil janabati ko ala hay'atin gusulil janaba a bisa yanda ake wankan janaba to dai wannan sun maraha sai ya tafi arrawahu asalin rawahu shine a safaru ko az-zahabu ba'da ba'da zawal bayan zawali amma ana faɗansa a kowane lokaci sai ce faka annama qarraba badanatan za baka lada kaman kayi ibada da raƙumi idan kenan ka tafi da wuri wannan ita ce sa'a ta farko kama a ce tun ƙarfe tara yi wankan juma'anka kamar yadda ake wankan janaba sai kai alwala sai ka tafi masallacin juma'a ka tafi a sa'a ta farko to za a baka lada kaman yi ibada da raƙumi wa marraha fi sa'ati wanda ya tafi a lokaci na biyu kamar a ce karfe goma shi ya tafi ya gama wankansa karfe goma ya tafi sallan juma'a zai je ya jira liman faka annama qarraba bakaratan kaman yayi me kaman yayi ibada da wato saniya kaman ya yanka saniya ba da sadakanta haka za a ba shi lada kaga shi ladansa bai kai na me ba na farkon ba don raƙumi ya fi ya fi saniya sai ce wa raha fi sa'ati salisa wanda ya tafi a sa'a ta uku kaman karfe 11 shi kuma ya tafi juma'a faka annama qarraba kafshan aqrana kai ka ce ya yi ibada ne na sadaka da kafshan rago a ƙarana mai ƙaho ka san rago mai ƙaho ya fi dada kan mara ƙaho rago kuma ya fi tinkiya to amma duk da haka ladansa bai kai na mai saniya ba ko domin shi sai bayan awa ɗaya kuma bai ballata na kai na mai raƙumi kaga shi ya ɗan yi jinkiri sai ce wa man raha fi sa'ati rabi'a wanda ya tafi a sa'a ta hudu kaman karfe sha biyu kenan shi kuma sai ya tafi yi wanka wanka ma wankan janaba ya alwala sai ta yi masallaci fa ka annama qarraba dajajatan za a bashi lada kaman yayi sadaka da kaza ai ya samu lada ko <laughs> amma ya sauko da yawa daga rago ka dawo kaza to kaga ya sauko da yawa kenan to amma dai shi ma ya samu wai wa man raha fi sa'ati eh, khamisa wanda ya tafi kuma a sa'a ta biyar kaman karfe daya Yi wanka irin na janaba kama ya tafi juma'a zai je jira liman a yi firi huduba da shi har liman ya zo ya fara huduba faka annama bai zaton. kamar ya yi sadaka ne da ƙwan kaza ya ana shi ma ya sauko kam to ko wannan fa wanda ya je karfe ɗaya kenan <laughs> to ina sauran kuma <laughs> wanda sai liman ya zo karfe ɗaya da rabi sai malam liman ya zo tukunna to bari mu ji su kuma ko an faɗi falalansu yace fa iza kharaja al imamu idan liman ya fita ya fara huduba kaga shi wanda ya zo a sa'a ta biyar shine liman zai same shi yana hudu ba shi an faɗi falalansa kamar ƙwayin kaza sai ce to idan liman ya fito ya hau kan mimbari habaratil mala'iku mala'iku sai su halarto cikin masallaci ya yastami'una zikira suna sauraron hudu ba me yake nufi a nan taba masu aiki sun tashi ana nufin ma'aikata sun tashi masu rubutawa masu rubuta ladan da listin sun tashi shi kan ba za a rubuta masa ko kwai ba bai samu wannan falalan ba ya zo a wata riwaya cewa mala'ikun suna tsayawa a bakin kofa ne suna rubuta fal'awwala fal'awwal wannan ya zo an rubuta sunansa ladan raƙumi wannan ya zo ladan raƙumi har a zo kan masu ladan saniya ana rubutawa a zo kan masu ladan rago ana rubutawa a zo kan masu ladan kaza ana rubutawa a zo kan masu ladan kwai ana rubutawa kawai sai ga liman ya zo to kuma akwai wanda za su zo bayan me bayan liman to liman na zuwa mala'ikun sai su nannaɗe fayil ɗin gaba ɗayansa sai su ajiye da su da fayil ɗin da komai sai su kama sauraron me hudu ba wanda ya zo bayan nan bai shiga cikin list ba Shi kenan ma'aikata sun tashi daga aiki kawai kamar su tamfin ne za a maka kenan babu masu tamfin sun tashi amma yana da juma'a ko bai da shi yana da juma'a sai dai wannan falalan ne ta wuce shi wannan falalan ne ka son ka samu ɗaya daga cikin falalan sai dai ka riga da man zuwa kenan to kaga wannan yana nuna mana muhimmancin sammako wato ainihin ranar juma'a sannan wannan hadisin kuma shine dalilin cewa yin layya da raƙumi ya fi da me saniya yin layya da saniya ya fi da yi da rago ya fi da me ya fi da akuya don ba a yi da kaza ba za ka ce da kaza ba to da haka wannan shine babban dalili wannan babban dalili ne cewa ba za ka ce wai rago ya fi bewa ya fi saniya ba saniya fa mutum bakwai ya zo hadisin bukari hadisin jabi mutum bakwai suna iya haɗuwa su yi me layya da saniya amma rago fa sai mutum da ya mutum bakwai suka haɗu suka saya nama suka ci ba ya suka yi ba mu gane wannan karatun to da ibada da raƙumi ya fi da saniya da saniya kuma ya fi da ya fi da rago Allah ya sa mu dace wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi al kari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam mai tambaya yake cewa malam a yanzu karfe nawa ne ake samun wannan falala ta sa'a da farko din na ranar juma'a yace ce idan mutum ya samu ladan sadaka don mutum ya samu ladan sadaka da raƙumi kuma malam zuwa da wuri ya shafi ya malamai ko a'a ya shafi har malamai ma ko a'a sai su zo latti kuma suna tutture jama'a <laughs> to wannan dai na ga ya rubuta tambayar sa tun kafin mu iso kan hadisi ne dan na ga wasiƙar sa ta doguwa ce kuma takarda ma tsohuwa ce kaga ya nuna tuntuni ya tanadi <laughs> tambayarsa ai mun yi misali ko misali muka muka ce mu kaddara kaman karfe tara amma a lokacin babu agogo kawai mun kaddara ne kila su waɗanda suka sawa kowace awa a matsayin sa'a da larabci kila sun fahimci larabci akan kwatanta lokacinsa da kamar awa ɗaya in an ce sa'a amma sa'a takan fi awa ɗaya kuma takan zama bata kai mai ba ba ta kai awa ɗaya ba amma wannan misali ne muka yi takan yi fi haka takan yi kuma a ce bai kai bai kai hakan din ba so wannan shine sai saboda haka sa'an farko don abin da ya sa saboda su magabata tun da safe suke tafiya masallacin juma'a tun da hansi tun da hansi suke zuwa juma'a shi yasa muka ce sa'a na farko zai fara tun daga karfe nawa karfe tara domin magabata kai mutum ya kai karfe sha biyu ya gama makara shi yasa aka ce ranar juma'a ba a hana yin nafila idan rana ta zo tsakiya ba kamar karfe sha biyu ba a hana ba amma sauran ranaku an hana me yasa ran juma'a ba hana ba saboda magabata sukan zo tun da hantsi su yi ta nafila su yi ta nafila har sai liman ya zo kaga sun shiga lokacin da rana ta yi ta kai tsakiya kenan so da haka idan mutum ya kai rana ta yi tsakiya ya makara a wannan babi sai dai a wannan zamanin kuma za a ce ya me ya zo da wuri amma har a yanzu akwai wanda yau ka je tsofaffin masallatan nan ka je karfe tara za ka samu wani yana na a masallaci yana zikiri har yanzu na akwai masu yin haka na. a tambayansa na biyu wai wanda ya shafi malamai ne ko kuma <laughs> ai maganan sa'a na fos hadisi ya shafi kowa da kowa ne babu maganan malamai maganan kuma cewa malamai ba sa zuwa da wuri suna zuwa su tsallaka mutane da wannan kuma kasala ne ta sa ba sa zuwa da wurin ko kuma wani uzuri ko da haka su ba za a ce suna su daban ba ne kuma idan baka zo da wuri ba bai kamata ka tsallaka mutane ba ko da kai malami ne in a gaba ka samu wuri nan ka zauna a gaba za a buɗe maka a safin gaba sai ka shiga amma in sai ka tsallaka wannan ka tsallaka wannan ka je ka samu wani wuri to wannan kuma ka yi laifi saboda manzo sama ya ga wani yana yace idris fakad azaita wa anaita ka zauna ka yi laifi kuma kana cutar da mutane to da haka bai halarta ba kuma ya zo a hadisi man takhatta riqaban nasi yawm al-jum'ati faqad ittakaza jitran ila nari jahannam wanda yake tsallaka wuya mutane ranar juma'a ka tsallaka wannan ka tsallaka wannan wannan ya riki gada ce da za ta kai shi wutar jahannama ba kaga babban laifi ne ita malam menene falalan karanta suratul kafi da kuma salatin manzon Allah ranar juma'a eh duka akwai cikin falalolin juma'a ina ga zamu karanta cikin wannan littafi daga cikin falalolin akwai karanta suratul kafi wanda ya zo a hadisi ingantacce duk wanda yake karanta ayoyi goma na farkon suratul kafi ko na ƙarshe a wata riwayan za a kare shi daga sharrin dujjal wato juddar bai zai iya cutar da shi ya fitar da shi daga musulunci ba na'am ita malam menene falalan azumin litinin da alhamis saboda falalan su shine manzala ta suma yana yin su duk litinin da alhamis yana yin azumi na biyu kuma ya zo a hadisi duk wanda ya azumi kwa ya fi sabilillahi Allah zai nisanta shi daga wutar jahannama tafiyar shekara saba'in to ko da ma ba na ran litin da alhamis ba ballanta na litin da alhamis wannan manzala ta sama yana yin wannan azumi sannan an tambaye shi me yasa yake azumin litin da alhamis yake saboda ranar litinin a ranar ranar ne aka haife shi ranar alhamis kuma rana ce da ake tallata ayyukan bayi ake bijiro da su wane ya yi kaza wane ya yi kaza yace to yana son a fito da ayyukansa a lokacin yana mai azumi na'am Sai don Allah malam wace hanya zan bi domin samun yardan Allah shi ne kai wa Allah da'a ka bi shi sau da kafa ka nisanci saba masa ka yi masa da'a ka zo mai ibada mai yawan zikiri mai tsoron Allah mai amana to za ka samu yardan ubangiji ta ta'ala sai wayannan takardu na haɗin gwiwa guda hudu dukansu suna tambayan malam akan mai hukuncin azumtar goman farko na watan zulhijja sannan na ƙarshen yake cewa malam mun kasance shekara shida kenan mukan haɗu a cikin wannan goma na zulhijja muna karanta alƙur'ani sai wani zai ce mana wannan bidi'a ne manzon Allah bai bai ce malam me hukuncin wannan sannan kuma wani ibada ne suka aka fi so a cikin wannan goma na goma na zulhijja ba abin nan me zan ce ne ne na farkon azumi shi azumi goma ba rai ba zai yi kai goma ba sai dai kai tara saboda ranar sallah ba azumi amma za ka iya har zuwa ranar arfa dalili akan wannan manzala kuma ya ce mamin ayyamin al'amalu salihu a habba ilallahi min hadhihi al'ayyam babu wasu ranaku wanda ayyuka na alkhairi suka fi soyuwa a wurin Allah kamar wa'annan wato babu wasu ranaku da Allah yake son ayyuka na gari a masa su kamar wa'annan kwanakin su ne goman farko na zulhijja sai sabai suka ce walal jihadu fi sabilillah manzo sama ya ce walal jihadu fi sabilillah ko da jihadi ne manzala kama ya ce ko da jihadi ne illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lan yardi bi shay'in minha sai dai mutumin da ya tafi da ya fita jihadi da dukiyansa da ransa ya je bai dawo da komai ba wato ya je shahada a can shine kawai wanda ya fika samun lada to tunda aka ce al'amalu salih ayyuka na gari to kowane aiki nagari ya shiga saboda wannan al'in tufidul umum wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi tun aka ce al'amalu salih doni aiki na gari ya shiga to da wanda zai ce maka wai ba azumi ba kaza ba kaza a'a sai mu ce hadisin bai ce banda kaza ba in kuma ka ware azumi kace kar ayi yi to sai ka kawo hujja kuma baka da ita to da haka zaka iya azumin kwana tara zaka iya karatun qur'ani zaka iya zikiri zaka iya duk ayyuka na alkhairi zaka iya yin su a wannan kwanakin domin babu wasu yini wanda suke da daraja kamar wa'annan yinin a cikin yini na na shekara gaba da so da haka sai dai diraren su ba su kai diraren goman ƙarshe na ramadana ba amma yinin su kuma ya fi yinin goman ƙarshe na mai na ramadana so da haka ayyuka alkhairi a buɗe suke ka je kai tayi akwai waɗanda aka ba da misalan su kamar azumi ranar arfa kaga aiki ne za ka yi shi shi yana cikin goman ƙarshe sannan akwai layya kaga shi ma goman ƙarshe ne akwai hadaya akwai kuma aikin haji tsungurungun ɗinsa a goman ƙarshe akwai umra duka wa'annan ayyuka ne da aka yi misali amma wasu ayyukan daban ma za ka iya yi ba wannan ba zikirin Allah da sauransu na'am malam ni ne na fitar da zakka ta masara zan tura wa dan uwana to sai aka samu wannan matsala ta lockdown ya zama an an kulle mutane ba halin fita har abinci na zo ya kare kuma na shiga na fara ci cikin wannan na zakka. yace to yanzu ya zan yi malam da wanda na ci zan tura mishi ya abin da ya rage ne ko kuma zan yi kuɗin iya abin da na ci in biya shi. Kaji son zuciya fa malam. Ka riƙe abincin talakawa baka ba su ba ka shiga haƙƙinsu. Ka zo ka cinye musu aikin kirin da kai ma laifi ne. In ka cire zakka ka ba masu haƙƙi haƙƙinsu. Haramun ne ka riƙe don yanzu ba naka bane ba dukiyanka bane ta talakawa ne. ka zo ka riƙe musu suna jin yunwa ba ka ba su ba har kuma ka zo kana cinye musu kuma ka cinye ma wai kana cewa wai ka ba su ragowan don ka ba su ragowan ka cire zakan kenan ka gaba ka cire ba wannan akwai son zuciya cikin wannan ka ji tsoron Allah da ka bayar tun da wuri lokacin da ka cire kila da Allah ya wa dukiyanka albarka ba za ka tagayyara ba a lokacin lockdown da man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama in ka yaye wani bakin cikin duniya Allah sai yaye maka na lahira wallahu fi auni abdi na duniya aw la fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhihi Allah yana taimakon bawa idan bawa ya taimaki dan uwansa to da haka in ka taimake su ka ba da sai Allah ya albarka a dukiyar naka sai ga abincin naka ya kai ka me har ba lockdown ko Allah ya maka sauƙin da za baka wani Zai idan ka ba da ɗaya za a ninka maka goma ne haka ubangiji ta ala ce ko zakka ne ka ba da ɗaya za a ninka maka goma haka nan sadaka in ka ba za a ninka maka goma amma sai ka nuna kana da wayo ka rike wa talakawa kuɗin su sai Allah ya rike maka da ka rike sai Allah ya rike falalansa bai baka ba har ka zo ka shiga wannan halin to da haka ka ji tsoron Allah ka je ko dako ne ka je ka yi ka je ka nema talakawa sauran cikon amfanin gonansu sauran cikon zakkansu ka je ka kai musu in ba haka ba sai Allah ya tambaye ka ranar alkiyama <clears throat> malam sai takarda ta ƙarshe yake cewa malam me matsayin faɗin eh, mutum ya ce in an yi duniya don manzon Allah sai na yi abu kaza daga ƙarshe wanda yake cewa da Allah a sashi a cikin addu'a Allah ya bashi mace ta gari. To ni ba na ganin mu ce wannan an yi duniya don manzo domin ba inda Allah ta'ala ya ce mana an yi duniya don manzo ko mun yi wannan karatun a alburda inda busar yake cewa wa kaifa tad'u ila ad-dunya daruratuhu man lawlahu lan tukhraju ad-dunya min al-adami yana cewa ai lalura ba ta isa ta sa manzo Allah ta sama yi wani abuwa na lalura domin ba don shi ba ma da ba fitar da duniya da gare shi ba muka ce wannan ba mu da hujja a kansa abubuwa na amfani a duniya duka Allah halitte su don dan adam na amfani kamar wani ganye da zaka ci ko nama da zaka ci ko wani abinci wa bunnan huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an amma cewa duniyan dungurungun dinta an yi ta ne don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abu ne na gaibu dole ba yinda za a yi ka san shi sai ta hanyar wahayi ko dai Allah ne faɗa a Qur'ani ko manzon Allah ta kuma faɗa a hadisi in ko ba haka ba to ka san kai ƙarya kai shishigi a cikin me ilimin Allah don Allah shi ya san duk mai duniyar nan gaba ɗayanta kuma bai gaya mana yayi ta don wani ba kuma ba sai ka faɗi haka ka daraja manzon Allah ta kuma idan ka ce babu wani halitta mai daraja sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ai ka shi daraja ya isa وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا وملآن الشقاق وأفضل الخلق جميعا أحمد صلى الله عليه الله نعم السيد إذن كفت يا كتي من ذا لا في قوة درجة تنهل تعالى شكنا تكايت وني كاكلي كاكلي وانا وانا باك دهجة إن الله تريد كيرانا الكيامة تنبيك ميزاك أين كجني أين كرنتا كاك باك دهجة أكانتا فذاك إن الله تريد ممتع إن بيجي أمنا بكم مهي حقوري كوي مهي سلم أمسا كوي فذاك ba daidai bane kuskure ne mutum ya faɗi haka na'am waye ce kama ana cewa ranar sallar laya ana yin azumi sai an dawo mutum ya ci daga naman ragonsa to wannan kame baki ne ba azumi bane amma sunna ce ta manzo Allah sallallahu a sallan idi sai ya ci wani abu yake fita a idin karamar sallah to da dama ka kai wata ɗaya kana azumi to da safe yana cin wani abu kafin ya tafi idi shi yasa idin karamar sallah akwai bukata a jinkirta shi a samu a karya kafin a fita a sallan babba kuma babban sallah kuma baya cin komai har sai ya je idi ya dawo ya yanka ragonsa sai a gasa masa hantar ragon sai ci to haka ake so to da haka idan aka je idi za ka iya haƙuri ka je idi ka za ka yanka ragon ka a soya maka wani abu daga ko a gasa maka wani abu daga cikin naman wato ainihin ragon ka in ya samu in bai samu kuma an samu gosilo masu mahauta babu ba su da yawa <laughs> wani ma sai waje sha biyu zai yanka ragonsa kaga wanda ya zai maka lalura ka ci ka ci abinci to in an samu wannan kaga ba sai ka abun nan ba ko kuma an yi jinkirin hudu ba ka ji ba ka iya ba ko kana da ulta, kaga kana da uzuri sai ka ci ka ci ka na'am to masu to wani ya nemi a masa addu'a Allah ya bashi mata ta gari A ina ga wannan masu wannan bukatan suna da yawa ai to duk mai bukata Allah ya bashi mata ta gari bangiji ta Allah biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya ah, zan ba mu hakuri wannan karatun zamu rufe shi daga yau amma kuma ba mu rufe karatu ba ne za mu yi ta tafiya ya karatu mu yadda muka saba har zuwa ranar alhamis amma daga ranar alhamis za mu koma dobe ne don muna son mu sauke misbahu salik kafin mu yi hutu ya zama mun sauke wannan littafin ba zai wuce darasi hutu ko biyar ya rage mana ba so rana a tawa kenan za mu haɗu a dobe ne domin mu sauke wannan littafin asabar litinin talata kila har da talata laraba duka muna can amma wani sati ba wannan sati ba wannan satin karatunmu yana na inda yake jere amma daga rana a ce kuma za mu koma dobe ne mu samu mu sauke wannan littafin don mun so mu sauke shi kafin azumi sai aka shiga wannan masifa ta ta lockdown ko corona ne ko bene ne to saboda haka wannan shi ya hana mu amma ban zubara mu so mu yi hutu ba mu karisa wannan littafin ba insha Allah Allah ta'ala ya sa mu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين